Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Um, Honorable Hamisu Lamido, bacin gaisuwa za mu so ka ba mu takaitaccen ka yadda masu sauraro za su ji daga bakinka ba daga bakin wani ba. Alhamdulillah. To kamar yadda mai gabatar da wannan hira ya bukata da su kuma al'umma masu kallon mu da sauraron mu za su zo su ji wa ana ta jin wane wane wane hamisu lamido to ni ni ne hamisu lamido wanda nake a unguwar kofar nasarawa layin dan buta wanda aka haife ni a shekara ta 1985 to a nan kuma unguwa ta kofar nasarawa layin dan buta ne makarantar allo tana nan har yanzu makarantar allon ta makarantar malam dan dawo bacin haka na yi makarantar primary school wato kwalli special primary school daga nan kuma sai na koma secondary school junior nan sha wuce aliya bacin haka daga nan kuma na yi senior secondary school a nan dai wannan makaranta ta aliya bacin na gama wannan kuma daga nan sai na tafi nan makarantar koyar aikin shari'a wato legal hamidu kano college of islamic and legal studies shi wannan na to bacin masu sauraro sun ji ɗan takaitaccen tarihinka sannan masu sauraro za su so su ji dalilinka na abin da ya sa har al'umma suka ga dacewar cewa ya kamata ka fito a wannan gwagwarmaya ta siyasa da kai alhamdulillah wannan tambaya da kuka yi <clears throat> ba ni ya kamata a ce na amsa wannan tambaya ba saboda al'umma ne suka ga cewar na cancanta fito in nemi wannan takara suka zo suka sani a gaba suka ce fito in nema to amma abin da dai nake ganin cewar saboda in ban faɗa ba yanzu zai zama cewar kamar ko za a ce to bani da wani abu da zan iya gabatarwa al'umma cewar shine sa zan zo ne wannan to abin da zan faɗa a takaice shine tun ina junior secondary school nake koyar sana'ar hannu wato dinki kenan to bacin na koyi wannan dinki daga baya na zo na zama na iya har na zama ina da shago to akai akai haka nake tara matasa ake koya musu sana'ar yi ake yaye su wanda wannan sana'ar yin ba iyaka nan kofar nasarawa ta tsaya ba har mutane mana da su a zariya wanda muke kai musu aiki na hannu suke yi mana sannan bacin haka akwai wanda muke kai musu a kulkul cikin gari su ma suke yi mana akalla waɗannan mutane suna nan da yawa ba zan iya faɗa iya adadin waɗanda suke amfana da wannan abu ba bacin haka kuma akwai ɗan ƙoƙari da muke na ita wannan makarantar allo da nake magana na zauna na yi karatu a wannan makaranta to a halin yanzu ina daga cikin waɗanda suke ɗan kula da harkokin wannan makaranta wannan shine a takaice. Um, wannan mun ji wannan ɗan takaitaccen tarihi na ka da kuma abin da ya janyo ka ka shiga siyasa to bacin nan zan so ɗaya daga cikin abokanan aiki na si maka wasu daga cikin wasu tambayoyi daga ciki wanda na san akwai tambayoyi da dama amma saboda cewa lokaci za mu so a yi su a ɗan takaice Allah ya maki honorable. to kasancewar duk wani ɗan karamar hukumar birni ya san da irin ƙwazo da irin gudunmawar da kuka baya tun bayan fitowar malam dr ibrahim shekarar fage na siyasa a shekarar 2003 wanda akasarin matasa mafi akasari an fi ganin irin ku wajen tura manya su wakilci jama'a a wannan zaure na majalisar jiha to me ya kawo wannan sha'awa a matsayinka na matashi wanda har kake so ka kafa wani samfuri na wakilci a matsayinka na matashi to malam aiman ai shi wannan ba wai iya majalisa ba tun daga kan babban kujera wato kujerar shugaban kasa zuwa kujerar gwamna sanata yan majalisu da sauransu ai duk wani ɗan siyasa da zai ɗaga ma hannu a wannan ƙasa tamu to mu matasa mu ne ƙashin bayar wannan siyasa tasa sai da ya samu haɗin kanmu da jajircewar mu sannan ya samu biyan buƙatar wannan abu to amma duk da haka idan aka zo abin da za mu duba muna kallo a lokacin da aka zo za a yi maganar tafiya rali mu ake sawa a gaba a lokacin da aka zo ana yin harkar zaɓe mu za mu zo mu kasa mu tsare mu raka mu je mu tabbatar an faɗi sakamakon wanda muka zaɓa shi aka zo aka faɗa to amma daga lokacin da aka ce an faɗi sakamako yau wani shi ne halastancen ɗan wanda ya ci zaɓe ya lashe zaɓe to daga nan matasa an ajiye mu a gefe to shi yasa muke ganin cewar wannan abin da ya janyo haka sakamakon ba mu fitowa mu ce za mu nemi wata kujera kuma wannan abin muna da shekaru shekarun mu sun kai mu nema sannan al'amura gogewa ta rayuwa da muke yi ya kai mu nemi wannan kujera sannan harka ta qualification na ilimi wanda uh, kundin tsarin mulkin kasa ya bayar shi ma ya kai mu nemi wannan abin shi yasa muka ga to ya kamata mu fito mu nuna matasa cewa to wannan abin ya kamata mu ma mu fito mu zo mu nemi wannan abin muna da damar da za mu nema kuma sannan mu bayar da gudunmuwa fiye da ta waɗanda suka fi mu shekaru suke yi yanzu za mu leƙa dandalinmu na facebook inda masoya da yawa suna ta tururuwa wajen turo saƙonninsu wanda alakalla a yanzu ina kallon kamar mutum 1438 sun turo saƙonni wanda ba zai yiwu a ce kowanne mun bi su ɗaya bayan ɗaya ba wanda honorable yanzu za mu faru ma da kaɗan da kaɗan daga cikinsu da farko ta ce sunana aisha ibrahim ina maka fatan alheri ita ma wannan baiwar allah ta ce ni sunana sadiya daga unguwar ya kasai alal akalla mun san ka a fagen jajircewa muna maka fatan alkhairi ya sayyadi wannan muzammil daga unguwar ya kasai ne nan muzammil daga unguwar ya kasai ya ce honorable ta yaya za mu shigo wannan tafiya taka to duk mai bukatar shigowa wannan tafiya ta mu kofa a buɗe take idan ka zo kofar nasarawa layin yan buta kan kwanan layin yan buta nan gurin akwai masu biredi suna nan a nan gurin duk daga nan duk wanda ka tambaya kace da Allah majalisar islami da kake tambaya za a kai ka daga nan kuma duk abin da kake bukata akwai daraktocin mu na wannan za a hada ka da duk wanda suka dace domin a sada ka da cikin ka shigo cikin wannan tafiya a yi ta da gaya wannan yana magana daga gwagwarwa sunansa ibrahim yunus daga unguwar gwagwarwa ya ce honorable hakika ran lokacin da aka yi convention na jam'iyyar pdp mun ga wucewar ka kuma mun haɗu har ma na gaisa da kai honorable ina maka fatan alkhairi zan so kuma a ce ni ɗan ƙaramin hukumar birni ne na gode ai uwa ko baka zama ɗan ƙaramar hukumar birni ba kuma har yanzu kuna da dama a wannan ƙaramar hukuma da kake akwai wanda ya fi da cancanta ya fi da duk abin da ake bukata to bai kamata ku kalmashi hannayen ku je ku zauna ba zuwa za ku loko da sako ku dubo wanda suke cancanta wanda suke dama tun kafin a shigo wannan harkar mutane ne wanda suke zubinta al'amuran al'umma ku sako su a gaba duk abin da ake bukata ku tsaya tsayin daka sai kun ga an kai gaci kamar yadda 'yan karamar hukuma ta karamar hukumar birni suka yi mu kuma kuna da wannan damar tun da har yanzu lokaci ba kure waye ba domin mu fito ta ko ta ina mu shigo mu yi rubdugu a cikin wannan harkar domin mu shigo mu zo mu gyara zuwa da kai ya fi sako honorable aminu miftahu yana cewa honorable ina gayyatar ka jam'iyyar apc shin za ka amsa <laughs> malam aminu kenan <laughs> malam aminu kenan to ai malam aminu in banda abinka ai wannan shine ake kira dama demokuraɗiyya kai abin da kake kallon ya yi ma daidai wani shi kuma ba shi ne yake ganin yi ma daidai ba a cikin wannan jam'iyyar taka idan ka tsananta bincike da wata nagarta da kake kallon ina da ita da kake sha'awar an dawo wannan inda kake kai ma ka iya samo irin wannan ku nemo shi ku ku dasa shi ku ce kuna bukata ya zo ya nemi duk kujerar da kuke ganin ya dace a sa shi a gaba Hajiya Fatima Ibrahim tana cewa shin wani tanadi kai wa mata a tafiyar taka hajiya fatima ai mata ai iyayenmu ne mata dole su ne akan gaba mu ba su gudunmuwa da duk abin da ake bukata ya kamata ya ba su mana akan hanyar wannan muke da za mu ga yaya za a ga tun daga kan makaranta secondary school yanzu da yawansu suna nan birjik idan aka gama wanda suke makaranta secondary school idan suka zo suka gama ba su san idan sun zo sun gama wannan secondary school din ba me za su yi duba wannan abu to muna son mu fito da tsarin da yaya za a dinga tuntuba ofis din da ake na guidance and counseling a dinga tattaunawa ya dinga aiki sosai yadda ya kamata yadda za a dinga ba shawarwari kowace da abin da ya kamata ya dace ta nema ta fito ta nema a yi wannan al'amari a yi wannan al'amura da ku wannan sunansa suleiman muhammad ya ce shin honorable me yasa ba ka da tsoro ne a wannan gwagwarmaya taka to dan uwa menene abin tsoro ai faduwar gaba asarar namiji ai wannan shi ita ake nufi ake faɗa maya kenan ka fito saboda waɗannan duba mutane ne yadda kake namiji haka su ma suke maza duk waɗanda suka fito suke neman wannan abun su ma babu wani abu da suka fika a harka ta rayuwa to menene wani abun tsayawa kace za ka tsoro kuma kundin tsarin mulkin kasa ya ba wa kowanne ɗan ƙasa dama cewar yana da damar da zai fito nemi duk matakin da ake bukata a nema to me kuma abun tsoro a ciki kai ma ina baka shawara kamata ya ka fito ka nemi daidai kujerar da kake ganin za ta yi daidai ba wani abu bane in ma wasu sun fito sun faɗa sun ce kamar akwai hadisi da yake cewa an kaji mutum ya ce wani oh, shi wane ne ba kowa bane to ai wannan ba wani abu idan ka yi da nagartarka ai lokacin da aka zo za a kashe a na usman ai ya fito ya faɗi irin gudunmuwa da ya bawa addinin musulunci ya faɗa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to kaga irin wannan abin ai ba wani laifi bane sannan annabi yusufa shi ma lokacin ya fito ya faɗa ya ce a bashi dama ya zama ya yi jagoranci kuma aka bashi dama ya zo ya yi abin da wanda da suka gabace shi ba su yi ba don haka wannan ba wani abu ne kana ganin kana da damar da za ka iya fitowa ka nema kai maka fito ka nema ga sako daga maman ikram ta ce tabbas malam kana da ƴaƴana suna daga cikin wanda suka sauke a tsangayar taka ina maka fatan alkhairi kuma mun shirya baka duk wata gudunmawa har ganin ka cimma wannan buri naka na gode maman ikram Allah ya saka da alheri Allah ya kara lafiya na to duk da tambayoyi da suka gabata saboda kwadacewar lokaci a nan za mu ɗan dakata da tambayoyin sannan kuma mu nemi mu sallama masu kai wa masu kallon mu sallama amma honorable kafin kai sallama da masu sauraro shin wata shawara za ka ba wa matasan mu a dangane da al'amura siyasa da kuma harka ta yau da kullum to shawarar da zan ba matasa akan al'amura na siyasa waɗansu suna fakewa da mu matasa su zo su ziga mu mu zo mu ɗauki makamai mu saru junanmu mu dinga faɗa da junanmu ya zama cewar ana gaba wasu ma daga gida ɗaya suke suna gaba to da Allah shawarar da zan ba mu, shi wannan shi ne ake kira da demokaradiyya ba wai a harka ta siyasa ba hatta a wannan addinin namu akwai mazhabobi birjik suna nan idan ka ga wannan mazhabar fatawar da ta zo da ita ba ta yi ma daidai ba to in ka tafi wancan mazhabar za ga wannan fatawar da aka zo da ta yi ma daidai dan haka kowa yana da ra'ayinsa yanzu kamar uba ne a gida yana faduwa yana mutuwa gidansa ne shi ya gina gidansa ya duk abin da yake amma yana faduwa idan ya mutu sai ya ga waɗannan magadan gidan sun zo suna canza fasali shi wannan ya ce kofar ma baya son ta anan ya mai ita nan wannan ya ce shi kuma wannan ɗakin ya fi son ya mayar da shi fado wannan ya fi son to haka al'amura suke dan haka duk abin da mutum yake yi a kyale kowa ya zo ne ra'ayinsa abin da yake bukata sannan idan mun zo zaɓa mun zo zaɓe mu dubi girman Allah mu tsaya tsakanin mu da Allah duk wanda muka zaɓa da gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai tashi mai tambayan mu wanda dalilin ne yasa ka zaɓuwa ne to ka san abin da zaka gaya wa Allah subhanahu wataala muna godiya da lokacin da ka bamu duk da mun iske mutane da yawa na ta jiran ka a reception muna godiya muna godiya muna godiya ni ma na gode kwarai da gaske kana azar Allah ya tabbatar da wannan alheri Allah ya dafa Allah ya amince